بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا yammacin talata 23 ga watan zulhajji hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da tara ga watan yuni 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tarihi kamar da aka saba kowane mako na talata muna karanta wani littafi na nabiyar rahma wallafar profesa sani umar musa rijiyar lemu allah ya kara masa lafiya kuma mun kike ƙarshen shafi na talatin da hudu a darasin da ya gabata inda malam ya bayani akan wato kissar nan ta gina ka'aba da darasa da ke cikin wannan kissa wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon shafi na talatin da biyar da sabon darasi khalwatuhu bi zari hira'in wa bad'ul wahayi alal hakika ko da ba a faɗa komai ba wannan yana daga cikin muhimman darussa da ya kamata mu ba da hankalinmu a kai domin daga wannan kissa ne farkon tafiyar manzanci da annabta na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka yi kasance ya aka yi ma yake zuwa wannan kogo ma'ana yadda annabi yake keɓance shi a cikin kogon hira da kuma farkon wahayi gashi yana da muhimmanci to kafin mu ci gaba shi wannan kogo da ake cewa zari hira kogo ne wanda yake cikin wani dutse da yanzu dutsen sunan shi jabal ne jabalin nur an fahimta jabalin nur saboda hasken annabta da ya sauka akan wannan dutse amma kafin haka bai da suna da ake kiransa da shi dutse ne da yake can nesa da cikin garin maka yana can bayan gari nesa sosai malam ya ce ana aisha ta radiyallahu anha karbo hadisi daga nana Aisha ummul mu'minin Allah ya kara mata yadda annaha qalat nana Aisha take cewa awwalu ma budi bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min alwahyi ar salihat an-nawm farkon abin da aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi da shi wanda za a iya kiransa wahayi ta ce yin mafarki na kwarai da annabi ke gani a cikin bacci annabi ba wahayi aka fara turo mala'ika ba mafarki yake yi duk abin da ya gani to sai ya ga abin kawai ya faru da rana ƙasa ya ce ta ce fakana la yara ru'ya ta ce annabi ya kasance baya yin mafarki illa ja'at mithlu falaq as-subhi wallahi face abinda annabi ya gani a mafarkin nan ya zo kamar waye gari da ya gani a cikin baccin shi kaza kaza kaza kaza bi tafsir komai zai gani sai ya faru wannan abin da ya gani a cikin mafarki ta haka annabi aka fara masa to daga nan abu na biyu bayan mafarkai da yake yi sai kuma abin da ya gani ya tabbata to abu na biyu shine sun subbiba ilayhi khala sai aka soyantar masa da san keɓantuwa annabi alaihi salatu wasalam yana so ya keɓanta ya rika zama shi kadai ba tare da kowa ba shine khala lafazin khala shine inda ba kowa shi sa ake cewa khala ban daki an saka kudaji a bidiyon bukata akan ce khala ko ai kala akan ce kala ne saboda yawanci sai in daji aka je biyan bukata amma yanzu irin bathroom da toilet da ake da su a cikin ɗaki a ƙa'idar larabci ba za a ce musu kala ba an fahimta so amma duk sunan zai ɗauka a duk sunan na ɗauka amma akwai inda ake sanya kowane word a wurin kamar bathroom ko ba ka bane idan yana cikin ɗaki ko idan kuma public wuri ne akan ce toilet stall public toilet ko idan a hotel ne abin nan idan kai a wurin taron jama'a ne kamar bankuna da kuma makamantan wurare akan ce restroom misali ko irin wa'annan to da larabci ma akan jujjuya kalmar akwai inda ake sanya ta akan ce hammam an gane ko akan ce kala amma wannan kala din an fi furta ta akan inda yake a bayan gari inda za a je biyan bukata a waje a cikin ɗaki sai a ce hammam an gane ku. shi sa daga kala inda ake ɓoyewa ko a yi nesa da idanun mutane yanzu makarantu da ake da su asali na da makarantun allo tsangayu da larabci ake ce musu kalawi an fahimta saboda suna zuwa nesa da ne da jama'a ba aka suke ba a da a daji ko za a kintashi wuri ko a zo na karanta alkur'ani ake ce musu kalawi to alkhala mutum ya koma shi kadai banɗaki ya samu sunan ne saboda kana zama kai kadai a cikin sirri ba mai ganin ka to sai ta ce abu na biyu sai aka soyantar masa da wannan ma'ana yakan so ya rika zama shi kadai ya rika warewa bai zama cikin jama'a kun ji na biyu ta ce wa kana ya kulu bi gari garari ya kasance yana keɓantuwa shi kadai a kogon hira da ya su fihi sai ya rika bauta a ciki lafazin tahannasa shi ne kai dai ka zauna tana bauta ko da a lokacin manzon sallama bai san wa yake bauta mawa shi dai kawai yakan je ya zauna ne ya rika tunani kamar yadda malaman tarihi suka kawo yana ganin wannan saman akwai dai wanda aka iya yi ta ya za ta zo haka da wannan tsarin yadda wannan wurin yake dutsen nan a ce kawai abu ya faɗo ne ko ba wanda ya yi shi bai san kuma kowaye ba shi dai wannan zaman tunanin da tafakkuri da annabi yake yi kawai shi kadai to shi ne ta hannar ibadar da yake yi ita ce ibadar ta zauna ta tuntuntuni akan al'amuran ubangiji subhanahu ta'ala amma bai san Allah ba bai san shi ba shi dai kawai na yin tunaninsa ba tare da an dame shi ba ya zauna a wannan guri kuma duka wannan hikima ce ta Allah subhanahu wata'ala dan ya daidai ya kari ya dace da abin da za a yi masa na aiko shi a matsayin manzo malam sai ke so ya faɗa mana me ake nufi da tahannaka sai ce wa huwa ta'abbudu al-layali dawatil adad shine yin bauta a cikin darare masu yawa masu adadi ma'ana idan annabi ya bar gida kenan idan ya je wannan kogo da sunan ya je bauta annabi kwanaki yake bai dawo ba a ce yau kwanansa kaza kwanansa bakwai kwanan shi goma kwanan shi goma sha kaza kwanan shi ashirin da kaza yana wurin fashi kadai a cikin kogo sai dan guzurinsa da ya tafi da shi wanda ya san zai ishe shi na waɗannan kwanuka da yake yi malam yace qabla an a ila ahlihi wa yatazawwada lidhalika mana yana yin kwanaki da yawa kafin ya sake komawa zuwa ga iyalansa dan ya ƙara yin wani guzurin da zai ƙara komawa wannan ibada din shi mayar jiyo ila khadija daga nan annabi in ya gama bautarsa a cikin kogo sai ya dawo wajen na na khadija fa yatazawwadu limithliha sai ya ƙara yin guzuri na kwatankwacin kwanakin nan da ya yi an fahimta irin adadin kwanakin da yake ya san yanzu in ya tafi kamar kai ne kake tafiya makarantar kwana ka san cewa an kashe fuskop ɗinka kana cin shinkafa loka kaza a tam ɗaya misali kana cin indomi kaza ko ko mu ce taliyar yara kada wasu ce mana musu <laughs> da su ganin <laughs> kwaki da kuli-kuli duk dai za ka lissafa da su sabulinka da su omo ɗinka na wanki duk abin da ka san za ka bukata ne ka tanaga toothpaste ɗinka guda nawa kake kararwa a kam ko kuma kai irin ɗan matsalon nan ne sai ka je ka dawo da shi ma sai ka ta biyu uku da shi bai kare ba so duk irin waɗannan abubuwan ya san kaza ne yake bukata sai ya kara yin wannan gudunar hatta ja'ahu al-haq nana Aisha tace har sai da gaskiya ta zo wa manzon Allah huwa fi gari Hira a lokacin yana cikin kogon Hira me ya faru ne wai fa ja'ahu al-malak sai mala'ika ya zo masa da mala'ika ya zo wa manzon Allah yana cikin kogo fa qala sai ya ce masa iqra yi karatu daga abinda aka fara ba da annabi umarni a wannan addinin namu shine yin karatu shi sa babu abin da ya kai karatu muhimmanci a rayuwar dan adam an gane ko da karatun aka fara addini yi karatu kawai shi ne farkon magana ba wai sallama ya mai ba an fahimta saboda shi annan ba mai masan mai sallama ba kawai ji an bashi umarni yi karatu kawai suna ka yara a daji a yi karatu a himma a tsaya tsayin daka a ba mara kunya a nemi ilimi domin da shi ne ma Allah ya fifita mu akan sauran halittu gaba ɗaya ko ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات يسي وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا ذلك ده ilimi ne da Aisha take cewa Allah ya kara mata yadda qala sai annabi ya ce mala'ika ma ana bi qari ni ba mai karatu bane me zan karanta bana karatu ƙala na na'isha ta ce sai annabi ya ce fa'akazani ba zaɓani sai ya kama ni ya rungumo ni zaɓa shi ne ya matso na haka ya rungumo ni ya hogin dina shi mala'ika ɗin an gane ku ya ce hatta balaga min jihar har sai da na ji matsan rungumar da ya masa da matso shi matsa ne sosai na hakika ya masa ba na irin na hogin don masoyina ya dawo bane samun shi ne ya matse shi a jikin shi matsa ne sosai sai da na ji cewa lallai alama in ji annabi kuma ta ga mala'ika zai matsa annabi ne daidai da matsayin shi na dan adam dan yi mai matsa a matsayin shi na shi mala'ika ne to ai sai sai ya tatse shi ko ba ta bane amma sai mai matsa daidai da shi da ya matse shi annabi ya ce sai da na ji wannan matsar shi ke sun ma'ar salami sai ya sake na numfasa bayan da ya matse sai ya sake shi ne ma'anar salami duk ka zo kana koyon larabci ka ce sun ma'ar salami sai ya aike ni <laughs> arsala nan gurin sakewa an fahimta ba aika ba ka gane lafazin irsal tana zuwa da ma'anar aike tana zuwa da ma'anar sakewa yawa saki fa ba na aure ba fa yawa ka saki abu haka ake nufi dan sakin aure shi talaq sunan shi wannan irsal ka sake shi ya wuce ka kama dabba ne kana jan ta ka rike ta sai ka saki dan zamu ka ka sake ta arsalta ranka ne kake rike da shi sai ka sake shi kaga arsaltahu ko kamar yadda zo a hadisi idza arsalta kalbakal mukallaf ko muallam idan ka saki karanka mai ilimi na farauta wa zakarta smallahi alai ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka tashi karanta ce bismillah to fa qatala laka faqul kai kashe maka dabba ka kai ci zaka yi cin abu karan farauta mai ilimi ke kaga arsalta sakewa zaka dauka arsaltu na malaika jibril eh ba fadi anan ba ya bai ma san shi ba yanzu ita ai labarin da take bamu in kallo annabin ne yake faɗa mata menene ya faru da shi domin ta ce sai ya ce sai ya matse ni kawai an ce malak ne mala'ika ya zo masa kawai saboda aka sai ya matse shi da ya matse shi ya sake shi a matakin farko kenan shi kenan da ya sake shi faƙala sai ya ƙara ce min iqra yi karatu faƙultu sai na sake cewa in ji annabi ma ana bi ƙara ni ba mai karatu ba ne wannan annabi ke faɗa wa na aisha ana na tana ba mu labari ga abin da annabi yake ba ta labari ha yace fa akhazani sai ƙara kama ni fa ghatta lisani ya ƙara rungume ne ya matso ni karo na biyu eh wannan baka ji batukun da ba za ƙara maka yace hatta balaga min bil jahal har sai da na ji matsan a jikina a karo na biyu sun ma ni sai sake mai aikata a sake ni sai <laughs> da kaga wannan kalmar in mai koyon larabci mai yanzu nan zai ce maka sai na aike shi ka fahimta cewa? da ya sake shi a karo na biyun nan ya ce faƙala sai ya ƙara ce masa ikra yi karatu faƙultu sai na ce ma ana bi ƙare annabi ya sake shani ba mai karatu ba ne fa'akazani ya ƙara kama ni fa zaɓta ni salisa ya sake kama ni ya mahatsi ni karo na uku faƙala to a na ukun ne ba sake ne ba bayan ina riƙen ne sai ya ce mini ikra bismi rabbika alladhi khalaq ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya yi halitta ayar farko kenan da mala'ika ya fara karanta manzo Allah khalaqal insana min alaq shine wannan da ya halicci dan adam daga digon jini lafazin alaq shine gudan jini iqra wa rabbukal akram kayi karatu ubangijinka shine mafi girma allazi allama bil wanda ya ilmantar ya sanar da alƙalami ma'ana ta hanyar yin karatu Allah ke ilmantar da mutum malamai suka ce wannan yana nuna ba yadda za a yi ka kwanta kawai ka tashi daga barci ka je ka yi ilimi sai ka je ka neme shi a inda ake neman shi domin allama bil qalam da ilimi aka da neman ilimi ake samun ilimi ba da barci ba ba wai kawai ka kwanta ka tashi ka ce kawai shikenan ka iya ba allama al insana malam ya alam Allah ne ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba waɗannan ayoyi biyar da ku gansu su ne ayoyin farko da aka fara yi wa manzo Allah wahayi da su annabi ya zama annabi suka mai da shi annabi waɗannan ayoyi an gane ko yanzu annabi ne akwai ayoyin da suka mai da shi manzo ko ko san su ko waɗannan ayoyi ne suka mai da shi manzo ya ayyuhal muddathir qum fa anzir aga an bashi umarni ne yanzu an aika shi kenan wa rabbuka fasabbih wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر Wannan sun mai da shi wannan sun mai da shi annabi wancan kuma sun mai da shi manzo saboda shi annabi annabi ne kuma manzo ne saboda haka a karanta masa waɗannan ayoyi mala'ika ya karanta to lokacin da mala'ika ya karanta masa waɗannan ayoyi faraja abiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya dawo gida yanzu lokacin da shi bai yi ba wannan abun ya faru yanzu dole ya koma gida amma fa ya koma a wani yanayi malam yace yarjufu fuaduhu kirjinsa zuciyarsa tana dukan uku uku kab kab cikin tsoro da kuma shi bai san me ya faru ba fa ala khadija binti khuwailid ya shiga wajen nana khadija binti khuwailid radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda saboda haka matarsa ce kaga yana cikin damuwa dama gunta zai koma ko saboda haka ya tafi wurinta fa qala sai ya ce mata zammiluni zammiluni so biyu annabi ya maimaita wannan kalma ma'ana ku lillibe ni ku lullube ni lafazin zammiluni su ne ku rufe ni a rufe ni da bargo a rufe ni da bargo abin da ya fara magana kenan da ya je gida fa zammaluhu sai suka lullube shi hatta zahaba anhu rawa har sai da wannan tsoron da firgicin da ya dawo da shi ya dan tafi yanzu an lullube shi ya dan samu nutsuwa abin hankalin shi ya dawo jikinsa fa qala li khadija sai lokacin ne ya ce wa nana khadija wa akhbaraha hal khabaru ya bata labarin duk abin da ya faru wannan ya nuna miji ya zama mai bude wa matarsa halin da yake ciki kare zama yana boyewa eh kare da gaske ai ba ta da wanda za ka koyewa ai ita ai aiki danka ta a albashi wannan zaman yanayin ilimin zamantakewa ya nuna a boye shi eh, amma a bayyana mata annabi ya bayyana mata halin da kake ciki dai ai aka ci halin da ake ciki an sani yayi ba wai komai ake nufi ba eh, da ba ai ana nufin hali na yanayin canjin da ba haka shi ba arabiya dabi'a amma albashinka akwai wanda suke nuna matan ko akwai wanda ma ATM na a sa yake ita take ganin alat din ma ba sa zarewa suwa su matan ne ba sa sharewa ba sa share alat din ok ba sa sha ba su wanyewa lafiya kenan to wasu dai suna wanyewa wasu kuma su wanyewa amma dai ba ina nufin wai komai ba ka zama dai open da iyalinka akan abin da ya dace a ce ta sani na al'amarinka ka sani akwai wanda zai zo gida matarsa ya shiga ya fita a tambaye ta ina wani ta ce ya fita kawai iya abin da ta sani ya fita kawai amma ina ya ji ba za ta yi ga yan kuma kuskure ne za ni wuri kaza akwai wanda zai iya tafiya ya bar garin ma mata ba ta san yayi tafiya to duk waɗannan sune ne abin da ake faɗa nan kuskure sai ka faɗa mata zan je gidan na wani daga nan ma zan je wuri kaza muna da mitin karfe kaza a wuri kaza tare da su wani da su wani to da halin rayuwa a zan yi tafiya gari kaza duk su sani kar ka aka ce za ka kano kuma a ji ka ta wuce mai duguri ko neman auren ne ka faɗa gaskiya ai ba haramun za ka yi ba kace za ni tabi eh zan dan fita haka ina da dan uzuri a anguwa kaza sai dai layi kaza <laughs> idan da an tashi gaban kamar sai ta ce ku je anguwa kaza wuri kaza za ku ga na eh na na kadijan wato a matsayinta na matarsa wato tana da yara tare da shi annabi ba ita kadai ce a gidan manzon Allah da ita ne da waɗanda suke cikin gida yan aikinta da yayanta sai ba da umarnin cewa zan lilo ne eh, a lullube ne a lullube to lafazin a lullube wannan wato kalma ce ta kamar ka tsana ai kan kira mutum ɗaya da jami'i saboda girmamawa yawa ina kwanan ku kuma mutum ɗaya ne za ka je da mahaifiyarka za ka ce ina kwanan ku an tashi lafiya ko ko baba ina ina kwanan ku irin wannan kalmomin ni da na san ta sana su ji wannan ko kuma a ce na yi san kai amma dai <laughs> su ma suna yin wannan jam'in ko eh amma su ba jam'in ila suke ba irin namu eh, in ma suna yi a wurin mu suka koya a wurin iyayen gidansu to shine yi amfani da wannan kalmar amma dai na na Khadija yake nufi tunda ita ce matar ita ce za ta lullube shi a nemo abin lulluba a lullube ne a ku zo ku lullube ne kalma ce amma ita aka wajjaha da maganar tunda ita ce mai gida ita ce jagorarsu ta ci gaba da bayani bayan ya ba ta labari sai ce mata laƙad khashitu ala nafsi ni fa ina ji wa na tsoron wani abu ya same ni da kan shi faɗa, ina jiye wa kaina tsoro faƙalar sai na na da ta ce masa khadija kalla a'a wallahi ma ya kuzika kallahu abada ta ce Allah ba zai wulaƙanta ka ba Allah ba zai sarwantar da kai ba an gane ko sai ta faɗi dalilinta na cewa Allah ba zai wulaƙanta ka ba domin ta san waye mijinta ta san wa ta aura ita ce Allah ba zai wulakanta ka ba har abada kai ka wuce ko ba ka daga cikin waɗanda Allah zai wulakanta an fahimta domin Allah dama ba mai wulakanci bane sai ta ce masa innaka latasilur rahim domin kai wallahi kana sadar da zumunci ashe sada zumunci dalili ne na samun fada a wurin Allah ka zama mai zumunci da 'yan uwa Yayyunka ƙannanka an gane ku danginka ɓangaren uba da uwa kana mai zumunci a sanka da wannan innaka da tasiru bai, wallahi kai mai sada zumunci ne wannan lamun ɗin ana fassara ta a matsayin rantsuwa ne wallahi kai mai sada zumunci bayan nan fa ta ce wa hamilul kalla kana ɗaukar nauyi a kanka na jama'a na al'umma shi ne kal kana ɗaukan wahalalu magidanci ba ya ɗauka yake wake ce fa ne wake kaza wake biyan kudin makaranta wake biyan kudin haya wake biyan kudin wuta kudin ruwa kudin mota ku ba ka mani kudin rashin lafiya na magani a asibiti kudin kaza kudin kaza kudin tufafi har da kudin kashewa ma duka kaga wa yake yi sannan idan yi nasa na iyalinsa ga na wanshi ga na kaninsa ga na abokinsa ga na makwabcinsa wanda zai ce wani kaza da Allah ga damuwa kuma duk zai dauka to annabi haka yana daukan damuwan al'umma ta kara cewa tuk sibul ma'adun sannan kana ba mara shi mana kai ne uban wanda bai da uba wanda ya zo bai da shi ma ba shi kake a masa wa zai ta ce daga ciki kana girmama baƙo. annabi in yi bako yana girmama shi za wai ba hausa suke cewa bakonka annabinka in kai bako to ka girmama shi iya abin da za ka iya yi na ba kwarai da yake akwai alkhairi a cikin girmama bako an fahimta kalli annabi ibrahim alaihi salam ya nuna mana darasi ma shi sa ya yanka wa bakinsa ko ba haka wani a cewa ne sai ka yanka wa bakonka sana in ka da hannu amma ka gane yadda annabawa suka ɗauki abin da shari'a take ta zo da shi ya kamo bako ko ba aka bane waja abi ijlin hani haka Allah ya ce a soye mala a gashe an gyara shi ko sai dai ka sa aka yanka ko ka ci a yanzu ka zo wani ya zo gidanka ko ruwa ma kila wani ba zai samu balle kaza balle ya tunanin ko dan akuya a dai girma baki yana da kyau duk abin da ake sunan shi girma bako a yi shi duk wani nau'in abin sha abinci ya zama akwai Allah ya azurta mu ya wadata mu wani lokaci talauci ne ke sawa ka gaba a yin wani abu amma akwai rufin asiri malam ya kamata sai tana da wani duk da duk wani nau'in abin sha akwai akwai Allah da bakon da zai zo ma baka san zai zo ba ko sai da ɗibo a aje masa ba haka bane a gani sannan shi naman ma akwai gasashe akwai soyayye wanda ko da dan zo za a yi wani din shi ne kawai shi kenan ya samu masha Allah ko kilishi duk wannan yana da ciki ko da biro ne ma da dan wani ruwan zafi a flask wanda za a tarbe shi ne dan gasa sa haka ake a gani to annabi yana yin wannan girma baƙi ta ce bai tsaya nan ba fa sai ta ce wato ino ala nawa ibil haqq kana taimakawa akan dukkan wani abu na gaskiya in hanyar gaskiya ce annabi yana bada gudunmawa akan da shi ake yi kenan tun da yana bin gaskiya da bada gudunmawa akan gaskiya baya bin kwata da bada gudunmawa akan bata haka ne to annabi sai ta jero masa irin waɗannan ayyuka da take yi da ta tabbatar da kai yana yi shi yasa wallahi yana daga cikin hanyar da ake shiga zuciyar mutum mace ko namiji sanda ake bukatan ya yi wani abu karanto masa wasu halayensa da ayyukan da ya yi na kirki tunatar da shi to zuciyarsa tana budewa nan da na ce ka kawai ka tashi an fahimta matakka in ta zo tana neman ta shi kudin anko a hannunka in ta maka daɗin baki irin wannan ta faɗa wasu abubuwa nata na alhari sai ga nan da ban mata ba ka amma ba tana maka wani alherin ka ko dai ba tana neman ka bata kudin anko kamar ita ta ajiye ka tana maka umarni ta sai ka ji ma kamar ka mata shegen duka ko ka gaya mata wata bakan magana duk haka yake faruwa to kai ma haka san da kake son wani abu a wurin ta za ka gaya mata wata magana mai daɗi kokarin da suke yi wajen kula da gida dafa abinci ma da makamantansu ire-iren waɗannan ayyuka na alkhairi a tunatar da ita to ina so ki kaza ko ki bar za ta gyara haka ki to saboda haka da ta gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ta ce famtsalaqat bihi na Aisha ta ci gaba da mu labari annabi ya ce mata famtsalaqat bihi Khadija ma'ana Khadija ta wuce da manzan Allah Ba na ta sa shi gaba suka tafi tare kaga suna tare ne tafiya tare da mata da miji ko ina ila waraqata ta kai shi zuwa wurin waraqata bin Nawfal wato wajen wani mutum da sunan shi waraka ibn naufal ibn asad ibn abdul uzza ibn ammi khadija wato dan dan ammin na khadija ne dan uwanta ne ga inda ta kai shi akwai dalilin da yasa na khadija ta kai shi wurin wannan mutum me dalili malam yace wa kana imra'an tanassara fil jahiliya domin shi mutum ne wanda yayi kiristanci a jahiliya ya yi addinin kiristanci a jahiliya kafin zuwa musulunci wa kana yaktubul kitaba ya kasance yana wallafa wallafa ma mutum ne mai ilimi yana rubuta littafi al-ibrani da yaren ibrananci an fahimta fa yaktubu min al yana rubutawa daga cikin linjila ma bil ibraniya da yaren ibrananci ma sha Allahu an yaktuba gwargwadon abin da Allah ya bashi ikon rubuta mana ilimi da ilimi ne na wannan ainihin wato addini kafin zuwa addinin musulunci wa kana shaykhan kabiran kuma shi din dattijo ne babba kad har ma ya makance ya gani sosai fa qalat lahu khadija nana khadija sai take ce masa Yabna'am am ya kai dan amina isma amin bin akhika saurari ka ji wani labari ka ji wani bayani daga dan dan uwanka saboda ai yanzu ita yar uwar sane ko to kuma yanzu tunda ita matar wannan ne wannan da ya zama mijina shi ma yanzu dan uwanka ne ina fata kuna fahimta saboda ka saurara ka ji daga dan uwanka فقال له ورقة sai waraka ya ce wa manzan Allah yabna aki ya kai dan uwana ma za tara menene ya faru ne me ka gani Faɗa mun halin da ya same ka akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khabara ma ra'a sai annabi alaihi salatu wassalam ya bashi labarin abin da ya gani an gane ko fa qala lahu waraqa sai waraqa ya ce wa manzon Allah hadha an-namusu alladhi nazala Allahu ala Musa Yace wannan ai shi ne hasken nan da Allah ya saukarwa annabi Musa lafazin annamus shi ne fitila haske ya wannan shi ne hasken nan da Allah ya saukarwa annabi Musa ta laitani fiha jaz'un dama dai a ce na kasance mai karfi ni matashi ne lafazin jaz' shine matashi mai karfi a jika an fahimta amma asalin menene jazm ha a ba jaddu ba jadda shi ne kututturan dabino ba tushen dabino idan aka ce ga bishiyar dabino can sama ya fi karfin ko tushen da ya fi karfin kaga tushen da ya fi karfin to shi za ka ce jiz saboda karfinsa to sai ce ya laita ni kuntu jiz a dama ina da karfi a lokacin a cikin saurayi ne ina ji ina gani ina kallo kuma ga ƙarfi da samartaka ya ce ya laita ni a kunu hayyan dama dai a ce ina raye ina raye iz yukhrijuka qaumuka domin lokacin da mutanenka za su fitar da kai kai yana faɗin wannan magana annabi sai tarar numfashin shi <laughs> ya ce awa ya mukhrijiyahum kai mutane na za su fitar da ni za su kore ni qala waraka ya ce masa na'am kwarai za a kore ka walam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi yace wallahi ba wanda zai zo da irin kwatankwacin abin nan da ka zo da shi yanzu face an cutar da shi an kore shi duk wanda ya zo sai ya samu mafarada masu na kore shi saura kai ma sai an maka kuma yana faɗin maganar ne akan ilimi da yake da shi shi waraka kai kaga cin yanzu an yawa annabi satan ansa <laughs> ko ba ka bane ka san me zai faru a gaba fa kuma yanzu wannan labarin da ake yi ko maganan nan da ake yi gaba ɗaya ba wanda ya san me ya faru daga annabi sai khadija sai wa sai waraka suke wannan magana kuma zai faru sai ya ce wa in yudrikuni yawmuka amma matukar Allah ya raya ni na kai lokacinka da za a aiko ka wannan saɓa da yadda za a yi kaza ka yi kaza a kore kan nan koma mai zai same ka wallahi waraka yace ansuruka nasran mu'azzaran yace wallahi sai na taimake ka iya bakin rai bakin fama shine taimakon da ba wanda zai iya maka wannan taimakon sai na bada lokaci na sai na bada jini na sai na bada karfi na zan taimake ka shine ma'anar nasaran mu'azzaran taimako na karfafawa tun lam yanshab waraka tufiya sannan take cewa daga nan daga wannan abin da ya faru waraka wallahi bai jima a rayuwarsa ta duniya ba Allah ya karɓi rayuwarsa yarsa ta ji ka ji fa abin da ya faru waraka ya koma ga Allah durusun wa ibar akwai darussa ta mana makan mu tambayoyi mun gama na malam kuma za ku ga shi malam asali in kuka lura da littafin a takaice ke kawo kowane kissa kowace kissa a takaice ake kawo da yace darasin farko dalla tasarrufu khadija radiyallahu anha idza ama waqa lirrasul sallallahu alaihi wasallam fil ghari ala rajahati aqliha abinda na khadija tayi da mijinta tun daga dawowar shi ya bada umarni a lallube shi ta iya faɗa mata ga abin da ya gani da bayanan da ta yi masa da ɗauko shi tafi shi wajen wannan ɗan amin nata malam ya ce wannan yana nuna cewa mace ce mai hankali da kifin basira haka ne ko ba haka bane kwarai da gaske don wata mata ce ya ce yi ka gani ko dama mun ce ka daina zuwa cikin duk gwannan ka je ka ɗauko mana aljanu gashi nan ka zo ka mana kafin za ka haukatar da kanka ka zo kawai ka zo ba za su faɗa ko ba ka za su ce ba in matan yanzu ne da gaske ne malam in dai matan yanzu ne to haka za ka fara ihu ita ne ka ɗauko mana aljanu muna zaune lafiya ka cika taurin kai na hana ka ba sun abin da kake ci a wannan kogon ba sai ta kawo maka wani tatsuniyar kariya ai kaka wani da alhaji wani an ce ma kaka in na warke ai a wannan kogon ne ma ya haukace a wannan ne ya za ta kawo kulumboti amma ta saurare shi ko ba ka bane ta ji damuwar shi farko ma umarninsa ta bi na alalabe shi da ya natsun kuma sannan da kashi shi kuma sai ya bayanin da abin da yake faruwa ko ba ka bane ita kuma sai ta gaya masa abubuwa da hankalinsa zai kwanta Wala idan cuta ce ta samu manzon Allah sallama a cikin abin da ta gaya masa na ayyukansa na alkhairi to cikin kashi 100 ina gaya maka ta zage kashi 60 ko 70 da wannan maganganun kawai mutar da hankalinka kaza da kaza da kaza da kaza sauran talatin din ma shi da ta ɗauke shi ta kai shi wurin ɗan uwanta duk ta gani aka samu natsuwa yanzu da abin da yake damun shi ya gano menene yanzu yake tunkararsa ba matsala bane wani abu ne zai faru mai girma wanda har yanzu ne shi bai san menene ba an da yake duk wanda ya zo da irin wannan abin an kore shi to wannan yana nuna mana cewa mace ce mai hankali wa husnul tasarrufuha ya nuna mace ce da ta san me take ta san abin da ya dace ta yi a lokacin da ya kamata ba wa fadluha sannan yana nuna mana falalatta wa salamat fitratiha ya nuna cewa ita lafiyayyar mace ce da nagartacciya to darasi na farko kenan darasi na biyu malam ya ce wa kanat min arafin nas bi akhlaq rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nana khadija ta fi kowa a wannan lokacin sanin halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kamata ya san mijin mace sama da matar shi akwai ai shi sa Allah ce musu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ka gani tib da taya kuke da kai da iyalinka yadda rigar ka take makale da kai a manne ta rufa maka asiri ta rufe maka tsaraici to haka matar ka take tana makale da kai koyaushe ita ce mai rufa maka asirin ka ba zai tona maka asiri ba kai ma kuma <laughs> wato kai kamata kai ma haka kake tufafi ne a wurinta ka rufa mata asiri ka tsare mata mutuncinta to ta san annabi ta san halin sa limakani haminu saboda matsayinta a wurin shi wa ishratiha lahu da yadda take rayuwa da manzon Allah da wa ila'iha ala sirri wal alaniya da yadda take ta san sirri na manzon Allah ta san kuma boyen filin shi an gane ko da sirrin sa da boyen sa duka ta san zai boye mata to kaga irin mazajen da ake magana <laughs> zai boye mata sirri malam yake cewa wa qad ra'at min akhlaqir sallallahu alaihi wasallam wa shama'ilihi ma yu'akkidu annahu ar-rajul al-muwaffaq wal mu'ayyad min Allah wallahi ka gani a cikin halayen manzon Allah da ɗabi'unsa shama'il su halayen sa wasu halaye da ɗabi'a da Allah ya halicce shi da su ta ga irin abin da ma yu'akkadu annahu ar-rajul al-muwaffaq wal mu'ayyad min Allah cewa lalle wannan mutumin dataccen mutum ne wanda yake samun karfafa daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala al-mustafa min khalqihi cikin halittun Allah al-mardiyyu fi siratihi wa sulukihi wanda yake yardajje ne a cikin tarihinsa da kuma ɗabi'unsa wa anna man kanat hadhihi akhlaquhu wa siratuhu ta gano cewa kuma lalle duk mutumin da ya zama wannan shine ɗabi'unsa da halayensa la yukhafu alaihi lammatan min ash-shayatin wallahi ba a iya ji masa tsoron wai wani shafan shaidan shi sa bata ba kawo shaidan a kaiwa annabba ne. to wannan abin da ya faru tana ganin kawai wani alkhairi ne ba dai shaidan ba aw yakunu bihi massun min aljin ko ta ai kawo masa cawai aljanu ne suka jabe shi duk ba za ta kawo wannan ba wa anna zalika wa anna zalika yutanan ne ko tanafa ne zai zama wa anna zalika tanafa ma'a ma arafathu min hikmatillahi a jingina wa manzon Allah jinnu ko shay ko shako shedan wannan ai ya ci karo da hikimar Allah subhanahu wataala akan abin da na ji da san cewa Allah ba haka yake ba wa ra'afatihi fi khalqihi da tausayin Allah a cikin bayinsa fa qala fi thiqatin wa iman da zakariya ta faɗi wannan magana cikin sika ma'ana cikin himmata da imani da gaske wa fi quwwatin wa ta'kid da ƙarfi ma da ƙarfafa ba wata wata ta ce kalla wallahi la yukhzika Allah ko ma yukhzika Allah abadan ta ce ina ba zai yi ba har abada wallahi Allah ba zai taɓa wulakanta ka ba إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق lalle kai din nan kana sada zumunci kana ɗaukan nauye-nauye kana taimaka ma wanda bai da shi kana girmama baki kana taimakawa gaskiya duk inda take ka karanto wannan magana na khadija kenan na uku dalla tahlilu warqatu zahirati ma hadatha da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil ghari ala sihhati ilmihi wa fadlihi bayanin da waraka yayi wa annabi eh kuskuren lamba ne shi sama ma ban magana ba lamba ta uku ne an gane ko mala yake cewa in za ku yi gyara wanda ke da abin gyara sai gyara lamba ta uku ce wannan sai wacce a mai da ita hudu wannan kuma hudu na fadda ya shi ne to saboda haka wannan bayanin da ya yi shi waraka a matsayinsa na wanda ya fahimta kaga da ƙarshe ma da kansa malam ya ce ya faɗi wannan abin ne bisa ingancin iliminsa da falalar da yake da ita ya menene ya yi summarizing ya faɗi zahirin abin da ke faruwa da manzan Allah cewa ba a jinnu ba ne ba shaidan bane na fata ana fahimta ba jinnu ba ne ba shaidan bane. na hudu malai ce iktabat hikmatullahi ta'ala an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallama ummiyan la ya'rifu al-qira'ata wal kitaba hikimar Allah ce ta kunshi ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallama ummi ne baya rubutu baya karatu bai iya karatu bai iya rubutu ba ina fata kuna fahimta da hikimar Allah wa fi a cikin kasantuwar manzon Allah haka ya zama ba mai karatu da rubutu ba ibadun li shubhati shakki wallahi akwai kore shubha ta shakkar da ake daura ta cikin alqur'ani fi masdar alquran wajen sassan qur'ana kun san wasu cewa suke yi mene an koya masa ne ko an masa shubta ne an yi dictation annabi ya rubuta to kaga wanda bai iya rubutun ba ma ya ga mai dictation dan Allah ya ta wannan ya sai ya zama to bai iya karatun bai iya rubutun ya aka yi iya karatun to bayan an ce bai karatu bai rubutu Allah ne ya karanta da shi kuma Allah ne ya ce menene فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا كما هكا الله جاء مثلا الله ne ya haddace masa da saboda haka akan wannan shakka ne ma Allah ke cewa wa fi ya yaqulu Allah ta'ala wa makunta kunta tatlu min qablihi min kitabin da can kafin a sauka maka da alqur'ani baka kasance kana karanta wani littafi ba karanta wani littafi wala taqutuhu yaminika ba ka rubuta shi da hannunka na dama ce ba taba samun annabi ya dauki alƙalami da tawada ya rike da hannun dama yana rubuta wani littafi ba bai saba yi ba ko wata takarda da ta rubuta ba domin inda haka ne cewa kana karantawa kana rubutawa to ƙarshen ayin sai ta zo izan lartabal bubutilun wallahi da mabannata sun samu daman kawo shakku cikin alqur'ani za su ce wannan ƙuranin. mutumin nan ƙarya yake akwai wanda ya koya mushi ko wanda ke sa shi kuma sai zama ba haka ba annabi baya karatu baya rubutu an fahimta to waɗannan su ne darussa da malam ya kawo guda hudu dangane da wannan to amma akwai marahilin da'awa lokaci ya yi go ya magota amma marahilar da'a wannan yana da kyau ɗan kaɗan ne barin karanta shi da sauri kawai zai da rage mana lokacin tambaya marahilar da'awa to matakan da'awa na bai da da'awa ta rasulullah sallama maratib da'awan manzan Allah tana da martabobi matakai matakai na farko shine annubuwa annabta ya fara zama annabi kamar da makaranta wannan ayar ta iqra ko sannan na biyu in inzar ashiratihi al-aqrabin an ba shi dama da umarni ya yi ma 'yan uwan shi na kusa wa'azi da gargadi an fahimta shi ne ƙunfa an zai wa rabbaka faqaddir da sauransu na uku shine inzar ya yi wa mutanansa jama'arsa su ma wa'azi Dawar ta fara daga yanar daga cikin gida sannan famili, sannan tafi waje kuna fahimta sai na hudu shine inzar qaumun ma sahun min min wato yi wa mutanen da ba zo musu da wani manzo ba kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam humul arabu qatiba sunni larabawa gaba daya ba taba samu wani manzo ba cikin larabawa duk annabawa da suka zo a da babu larabawa bane yahudawa ne da makamantansu martaba ta karshe ta biyar shine inzaru jami'i ma man balagatu da'watuhu wato tsoratarwa da kiran dukkan wani wanda da'awar manzon Allah ta zo masa daga cikin aljanu da mutane min aljinni wal insi ila da dari har zuwa karshen duniya ta kare annabi manzon kowa ne Allah mu rikin sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah mu rikin sarki ya taimana mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah